bai da ilimi ko bai da ilimi bai da ilimi ko bai da gaskiya ya tsani a duniya ka ce a zo a yi gaba da gaba amma duk wanda ke da hujja shi kuma baya shawon aika magana daga nesa ya yi ta surutu baya yi sai dai me sai ce in kana da hujja zo gaban mu ka yi shi sa za ka ga in muna karatu karatu muka sa a gaba ba ma taba damu wanda wanda zai haushi ko haushin kare ko haushin jaki bai taba damun mu ba karatun muke amma in mutum ya isa yana da haushi to sai zo gaban mu ya bude magana in ya isa ko me ka fada ko a qur'ani ne ko a hadisi ne ba ma tun kaho da ilimi mu almajirai ne ko ba mu taba abinci mu malamai bane amma duk in ka gaskiya kuma ka san mu ba jahilai bane wannan kuma kai ka san haka ba dama ka ga almajiriri na ka ce marjahili ka san ba ya kama da haka ba amma dai ba mu zama malamai ba almajirai ne akan haka muka tsaya shi yasa ba karatarwa muke sai ga muna karatun ayi a tashi haka muka fahimta surutu bai da amfani amma duk abin da kake ga an fada ko ba daidai ba ko aka maka wani abu ba daidai ba to majalisin duk wanda yake matsoraci bai da ilimi ko bai da gaskiya ya tsani a duniya ka ce a zo a yi gaba da gaba amma duk wanda ke da hujja shi kuma baya sha'awar aika magana daga nesa ya yi ta surutu baya yi sai dai me sai ce in kana da hujja zo gaban mu ka yi shi sa za ka ga in muna karatu karatu muka sa a gaba ba ma taba damuwa da wanda zai haushi ko haushin kare ko haushin jaki bai taba damun mu ba karatun muke amma in mutum ya isa yana da haushi to sai zo gaban mu ya bude magana in ya isa ko me ka fada ko a qur'ani ne ko a hadisi ne ba ma tun kaho da ilimi mu almajirai ne ko ba mu taba abinci mu malamai bane amma duk in ka gaskiya kuma ka san mu ba jahilai bane wannan kuma kai ka san haka ba dama ka ga almajiri yuri na ka ce mar jahili ka san ba ya kama da haka ba amma dai ba mu zama malamai ba almajirai ne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 mun san cewa ana tattaunawa akan matsalar tarbi wanda wannan matsalar kowa da irin gwargwadon abin da yake faɗi na fahimtar sa amma ƙarshe an saka ƙubbin rahana wannan da'irar matsalar shine Professor Isa Ali Ibrahim Fantami wanda Allah ya sani mun gabatar da karatu a addini da dalili karatunmu na shida mun ɗauko dalilai da ke tabbatar daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa talbina da asali a cikin addinin musulunci mun zo daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tabbatar da haka mun zo da bayanai na malaman musulunci baki daya amma abin da muka kula shine wanda suke ta challenge akan maganar calbi ba burin su kadiyar calbi bane ba kuma burin su maganar shi wato malamin da ya fahimci gaskiya ko kuskure duk wannan ba shine damuwansu ba babban su shine wato suna da wata manufa akan shi wanda ya maganar duba da cewa yaya da su musamman shi wanda ake maganar wanda ya riki maganar ɗan garinmu na bauchi zaka ga yaushe in zai magana zai ce wannan tsohon minista din wannan kaza wannan kaza da kalma ce wacce ana amfani da ta ne wanda da kaji kasancewa hasada ne ya shigo ciki a cikin wannan kadiyar a wannan kadiyar kowa yana ta sa baki da malami da jahili da ɗalibi da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba kowa da ya tashi magana sai ga dan kankanin yaro wanda bai je makaranta ya gama firamare ba bai iya koyon tsarki ba amma ya bude kyamara mu ba mu yadda ba ba za mu bi tarbi ba annabi bai ba kaza kaza wal iyas billah irin wayannan jahilcin duk safsadar irin wayannan mutanen ne wanda ba su da hujja wanda hasada ta cika zuciyarsu ta kawo irin wannan abu zamani ya canza da ya kamata a ce mutane mun koyi mun koyi wato adalci ba hasada ba hasada fita cikin zukatan mu mu koyin adalci wa junan mu ko da a ce baka da aƙida ɗaya da mutum amma mafi karancin abin da zaka yi masa kai masa adalci kai masa adalci idan mun kula da wannan kadiyar yan uwa a wannan matsalar musulmai suna cikin wani yanayi musamman a ƙasar nan ana cikin hali ne na yunwa hali ne na neman koke zuwa ga ubangiji maɗaukacin sarki ko bola tinubu ne aka ce za a roke shi ba za ka ce kada a roke shi ba balle a ce za a roki allah ne da calbi ka ce wannan kawai shi shine akan wannan za ka ta da jijiyan wuya bayan kuma matsalar ma ba haka take ba so kuke mutane su koma suna gulma eh, an raba su da calbi to me za a ba su su bar jan calbi su koma yin aiki da kayan caca su bar yin tarbi su koma me suke so lokacin su me dasi da lokacin su bayan auradu da azkar me dasi da lokacin su shikenan sai ya zamto kadiyar da bai kamata a bata muhimmanci har zuwa wannan lokacin ba an ɗauko kadiyar domin ana da wani manufa akan shi wato malam isa ibrahim fantani abu ɗaya na farko shine allah ya masa ɗaukaka ya masa ɗaukaka a cikin tafiyarsu to yaya za a yi yadda za a yi tanishin ɗin image ɗinsa ta yadda za a murɗa abin a ce ai ya dawo ɗan bida'a ne ai ya shiga bid'a duk wanda ya ce ai aiki da talbi wannan ɗan bid'a ne yana shin shi na ɗarika ne ya shiga ɗarikarsa <laughs> ala'ayi halin yan uwa abin tausayi ne kaga yaro dan kankani wanda bai fahimci addini ba an ziga shi yana ta jijiyan wuya da ya san da suwa yake wannan maganar wallahi da ya yi shiru yau karatunmu za mu duba abubuwa guda uku ne abu na farko da muke so mu isar wa duniya sako shine za mu tattauna ne a iya gidan salafiya da gidan wahabiyanci ba ma bukatar mu je mu ɗauko malamai kamar yadda muka a baya gimagiman malaman musulunci yau za mu tsaya a iya malamar wahabiya me ya fahimtar wahabiyawa akan calbi me ya fahimtar taimiyawa akan calbi me ya fahimtar salafawa akan calbi shin wannan kadiyar da ake ta magana akan ta shi malam isa ibrahim fantami ne ya zo da kadiyar a yau yake so ya shigo da calbi cikin salafiya za mu gane wannan sannan na biyu shin shi kadai ne wanda ya zo yi wannan maganar a cikin malaman salafiya ba haka bane ba za ku gane cewa akwai wani abu ne wanda yake cikin ran yan bauchi wanda isa ibrahim fantami kadiyarsa da abokinsa na nan bauchi kadiyya ce tsakanin profeso da dakta idan an ce wannan profeso ne wannan dakta ne shi ko wannan profeso ne wanda ya zamto global profeso ko a ce international profeso har ya zama gwamnati ta yadda wato afwan eh, akwai dan bambanci tsakanin wa'innan mutum guda biyu na'am assalamu alaikum ah, muna mike ban san ko har yanzu ba to akwai bambanci tsakanin wayannan mutum guda biyu mutum na farko shi ne wanda ana magana ne akan dakta wanda daktan da bai iya larabci ba kuma bai iya turanci ba daktan da bai iya larabci ba bai iya turanci ba abin da ya kware iya zagi sannan aka samu wannan shi ko profeso ne a fannin sa ya yi kokarin abin da ya gane a kuma fannin da ake magana din na addini alhamdulillah mahaddacin alkur'ani ne shi kuma wannan ko izubi bai da haddansa kada a tun nan akwai matsala akwai matsala da dole zai zamto a ah, afwan samu tseko na mike kamar yadda na ga dan uwa shek malam mai barota yana ta mana rubutu a kai to mun gode insha Allah muna ga mun canza yanzu idan ana jin mu sai ya sa mana ana saurara insha Allah masha Allah to na'am wannan kadiya kadiya ce tsakanin wato hassada ce wacce mu mun san daga yadda ta taso duk wanda baya cikin garin Bauchi ba lallai ya san hakikanin wannan fadan ba babu lallai ya san cewa me dalilin wannan fadan ba wannan fada ce tsohuwar fada gaba ce tsohuwar gaba ba magana ne ake akan maganan calbi ko kuma magana ne wanda ake yi akan kadiya ta fahimtar addini duk ba shi bane shi yasa ku wasu sun cije jijiyan wuya suna taya malamin su tunda ya gagara daukan mataki ta hanyar academic shi ya je ta hanyar ya tabbatar da duk abin da wancan shi ma ya samu to sai ke so ya amfani da sunan talbi ta yadda za a juya abin wasu wanda ba su ma san ina abin ya fito ba masakin sun ɗauki matsalar sun juya ta abin da ya samu ke so mai wannan karatu kamar yadda na faɗa kadiya ne za mu duba shi ta hanya kawai guda ɗaya hanyar nan na farko mu malaman wahabiya a wajen mu ba malamai bane da muke ilzamin fikirarsu wa mu kanmu balle mu wani wanda yake tare da mu ba mu lazimta wa kanmu cewa za mu yi addini sai da yaddan ibn taymiya ba ba mu lazimta wa kanmu za mu yi addini sai da yaddan muhammad bin abdul wahab ba ba mu lazimta cewa za mu yi addini sai da yaddan nasir din albani ba a'a addinin mu yana kan fahimtar magabata addinin mu yana kan fahimtar sahabban annabi muhammadu game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma abin da yasa kadin nan ta juya yan uwa idan kun kula ba bidiyon malam isa ibrahim fantami bane kawai ya yi magana akan calbi za mu saka muku bidiyoyin malamai daban-daban a cikinsu wanda sun yi magana akan calbi kuma maganansu a cikin wahabiya magana ne wanda yake mu'tabarin abin dubawa misali yanzu daga cikinsu gashi nan insha Allah bari mu saka wannan malami wanda ake ce masa malam abbas jega shi ma ya magana akan ƙaryar calbi. Wata ka rike don ta tuna maka ka yawaita tasbihi kada ka damu da waɗanda ka cewa ba a rikonta waɗanda ka cewa ba a rikonta don ba a samun kuɗi na suka cewa ba a rikonta inda kuɗi aka kira yawa ga, ga musabaka nan ko shedan bai yi taba kamin 1983 inda an ka to. ko shedan bai taɓa yin ta amma da ana samun kuɗi ga tana ana ta yi ga biki yi ɗalibai nan ana ta yi to alhamdulillah idan yan uwa kun kula wannan malamin malam abbas je gani jawabinsa akan kadiyar talbi ta rigayi jawabin malam isa ali ibrahim fantami ya jima da yin wannan maganar akan halaccin talbi hasali ya ma shi faɗi wani dalili Abinda ya sa ka ga wahabiyawa ko salafawa wanda suka cije jijiyan wuya suna kin yin talbi ba mainin bane ai mainin babu wani ba salafe ko ba wahabi ko ba dariƙe ko ba tijjani babu kowa yana daddana tap tap tap ba salati ake annabi ba amma kuma ana ta yi asarar lokaci ne wani wani kuma ana dacewa a samu kuɗi amma ba a san hakikanin halaccin kuɗin ba wanda kuma abin mamaki wanda kuma suke jayayya da wannan shi malam Isa Ibrahim Fantami akan wannan maganar na maganar kadiyar talbi su kuma sun halatta wa junan su yin mining wanda ake yin ta na kare da mining na alade ko kuma in ce sun ki su yi shi wasu kuma sun halatta wasu sun haramta a cikin su amma ala halin abin tambaya anan idan har ya zamto akwai wani malamin da ya riga malam isa ibrahim fantami me yasa ya zamto muryar malam isa ibrahim fantami ne kawai aka dauka maganar malam isa ibrahim fantami ba ta kai maganan ɗaya daga cikin muftin wahabiya a wannan zamanin a cikin kano ba wanda idan aka ce za a yi magana wanda ya kamata a yau izala su ɗauki fatawarsa saboda ya fi su nutsuwa shine sani umar rijal lemo sani umar rijal lemo idan yana magana za ka gan shi a cikin nutsuwa zai faɗi duk abin da zai faɗa zai yi maganganu wanda dukkansu suna kaddara shi suna kimanta shi amma ya yi zama mai tsayin gaske wanda an tsitsinka wannan zaman ya tattauna wannan kadiyar a shekara kusan guda suka yi suna dambaruwa da shi da mutuminmu na bauchi amma duk da haka idris abdulaziz ya ji maganganun da shi Dr. Sani Umar Rijalle yake ya mammayar mai da martani amma yanzu kaga da ke wani manufa ne a zuciyarsu, sai aka zara maganan Dr. Sani Umar lemo, sai aka ɗauko iya maganan Isa Ibrahim Fantami wanda abun mamaki abun kunya sai ka ga ɗalibin Dr. Sani Umar lemo wai yana raddi wa Fantami akan maganan Calbi wanda fakewa ake yi ana raddi wa shi Sani lemo din amma kuma da sunan isa ibrahim fantami da sunan kin bid'a in ko bid'a nan ne fa to za mu je mu ji suwa ne ne in bid'a nan amma mu je gaba mun ji maganar malami na biyu ko na uku to za mu je gaba da maganar shi malam sani umar rijiyar lemo wanda shi malam sani umar rijiyar lemo ba kawai bayani yake akan halaccin calbi ko hukuncin calbi ba a'a ya tafi ya dinga ebo dalilai dala'il na malaman musulunci wanda dukkaninsu sun yadda da cewa calbi din nan ja'izi ne aiki da calbi ya halatta bai tsaya iya kansa ba bai tsaya kan salafawa ba ya kuma ɗauko ya kafa hujja da tabbatar da cewa akwai hadisai ingantattu akan calbi sani umar rijal lemo ya tabbatar da cewa akwai hadisai da suka tabbata akan calbi wanda kai ka sani ko da kai dakta ne kai ba academic dakta ba ne kuma shi a tsakaninka da allah kai da shi ya fi ka fahimtar addini ya fi ka fahimtar larabci hasali ma ya fi ka specializing akan hadisi ya fi ka fahimtar wahabiyanci ya fi ka fahimtar irin taku fahimtar sunnan amma kuma shi ma ya tafi akan cewa lallai yin talbi hasali malamai ma kai har francis yake kawowa kamar yadda a wancan karatunmu mun kawo littattafai daban-daban amma ya kawo shi ma daga cikin littattafai wanda suke tabbatar da cewa ashe yin talbi aiki da talbi a cikin addinin musulunci sunna ne takririya daga cikin sunnan manzon Allah duk da cewa a wannan kadiyar maganar da shi malam isa ibrahim fantami ya yi mu ba mu tare da maganar sa ɗari bisa ɗari domin shi yana magana akan kawai jawazin aiki da calbi ne mu ko muna ganin cewa ma'ana calbi ya halatta a yi shi a matsayin kayan kirge mu kuma hadisai tun da sun tabbata manzan Allah ya gani ya tabbatar a yi mu a gunmu salbi sunna ne takririya daga cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam wanda kuma muna da hujjoji a cikin littattafan musulunci hadisai ingantattu wanda mun tattauna hadisai na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba amma kafin nan mu je bari mu saka muryan shi malam Usman Umar Rijal Lemo ku ji fatawarsa akan talbi kuma fatawarsa akan talbi din nan da dalilai ya kawo wanda kai har a yau baka kawo magana ɗaya tak muhimmin magana ba imma daga malaman salafiyya imma daga malaman musulunci duk baka kawo ba imma daga malaman wahabiya baka kawo ba kana ta surutu kai kadai ta ta ta ta hassada ya sa kowa ya gane walanka kuma wannan hasadan da ake yi kuskure ne duk wanda ka shi a gaba kana mai hasada wallahi ya ta ɗaukaka ni ina da wani mafahimta guda ɗaya idan na ga mutum ko da a ce ba salafi ne naga ka saka shi a gaba da zagi da cin mutunci to na san cewa insha Allah ɗaukaka na nan zuwa masa kuma akwai alamun tsoron Allah tare da shi sannan zai ci gaba kuma matukar baka daina yin wannan zalintan ma dan uwanka ba abokinka dan kawai Allah ya ɗaukaka shi fiye da kai wanda kai in banda fitowa da muka yi muka nuna wato abin da kai na barna wasu mabarnata suka goya ma baya da yau ba wanda ya san ka shi kuma ya rike matsayi a ƙasa da wajen ƙasa an san sa kullun kana nan a cikin kogonka na kan wannan dutsen ba inda kake zuwa babu wani basalafin da ya yadda da kai ma balle ga ce ka koda masallacin sa kana nan a wannan wajen to yau kuma ka saka wannan gaba gobe ka saka wancan gaba ya kamata mu fahimci cewa wannan kadiyar ba matsala ce ta fahimtar addini ba matsala ce ta hassada kawai hassada ce kawai lokacin da shi malam Isa Ibrahim Fanta me yake karantarwarsa a Bauchi Allah ya mai kabulin da ya zo unguwar da take mujawara da unguwan wannan bawan Allah da ya zauna jama'a suka taru aka dinga murna da irin muryarsa sai da shi ya iya karanta alkur'ani kai ko kai karanta alkur'ani ba ya iya wa'azi zai ja hankalin mutane har ai kuka kai kuma wa'azin kan ma ko da ya lokacin kawai dai zagin wannan cin mutuncin wannan duk wanda gansa a wajen fuskarsa cikin bacin rai da fitina wani maganganun da kake ne ki bata masa rai wani kuma kalaman da kake kowa da yanda yake to shi kuma sai zamto a lokacin ya zo da uslubin da ka zo da da'awar sunna ne amma akwai ta'addanci ta'addanci a ciki da raina bayan Allah shi kuma ya zo da da'awar sunna amma da zamananci sai da shi waye ne ya yi karatu to kai kuma a lokacin sai ya zamto kai baka tsaya kai karatun gida ba baka tsaya kai karatun nizamiya ba shi yasa wasu ke tsokanin kaske ce maka siba wai to amma mu je ga wannan karatun yan uwa ku ji yau ga nan malam sani umar rijal lemu idan adalci kuke da sunan sunna kuke karewa me ya bambanta fantami da sani umar rijal lemu ku haɗa kuma musu raddi mana a lokaci daya a ɗauko muryan fanta mai mai raddi daidai ne a dauko muryan sanu rijiyar limo a masa raddi daidai ne amma idan muka ga kun ware mutum ɗaya a ciki bayan fatawan sanu rijiyar limo ta fita fantami sannan za mu karo ba iya wanda muke so mu karo ba abin da sa muke yin haka shine wani salo ne na yaki ta yadda da su nuna kawai mutum ɗaya ne a cikinsu ya fara shinshinan ɗariƙa to shin sani uwar rijiyar lemo ma ya fara shinshinan ɗariƙa ne Bar mu ji karatun yana yin wannan ah, malamai da dama sun yi rubutu akan nuna halaccin amfani da tasbaha ciki akwai suyudi yana da littafin almin hafiz subha da muka ce yana cikin littafin sa alhawilul fatawi ah, ya tattara dukkan wani abin da aka rawaito game da tasbihi da mai inganci da mara inganci game da aka san dai yanayin talifin siyudi yakan tattara duk abin da ya ci karo da shi ba tare da ya tantance mai inganci da mara inganci ba bukatar sa ya tabbatar da cewa wannan abu yana da asali ibn tulun yana da risala wanda ya samu ta suna al-milha fi ma da fi asli subha abul hasanat laknawi yana da wani littafi nuzhatul fikr fi subhatul zikir da shi ma ya tattara dukkan abubuwan da suka zo a wannan babin ibnu allan min sharhin riyadu salihin yana da shi ma littafi iqadul masabih لمشروعية اتخاذ المسابيح إيقاد المصابيح نافتلو جمع مصباح لمشروعية اتخاذ المسابيح da sauransu da sauransu kuma malaman da suka nuna halacci suna da yawa kusan yawanci waɗanda suka shiro ibn hajar al-asqalani kamar za mu gani a cikin littafin safatul bari badruddin al-aini a cikin batul qari shaukani a cikin nazar awtar abin nan annawawi na harkar nawawi a cikin sharhin sharhin sana sayo muslim a cikin al'adkar har ila yau da kuma شرف الحق العظيم أبادي أشكن أول المعبود دا ملا على القاري اشكي بلطات المفاتيح وإن سنة لنا داما وإن دوسيني إشارة زوا غوانا اشكي تراجم تاريخ مكرنتا سمع الفقهاء ليوا ذاك غوص أنا مسلك بي أنا مسلك بي دا الصبحي فلان الصبحي الصبحي بالسين سين باء حاء المهملة سنية الصبحي تو نسبة تزوى تتزبها سوى يدي شهر تزبها سيدن تو أنا كده شيء متزبي متزبي كمر أبو العباس أحمد بن خلف أبو العباس أحمد بن خلف الصبحي أبو بكر المقدسي الصبحي محمد بن سعيد المقدسي الصبحي أبو سعيد عبد الرحمن بن سلم سورانس بسورانس أجوان ديكين جوا أبين يا شهر أشكيم malamai abin nan inda ya fi shahara a gurin ma'abota sufanci da sauransu su sun mai da abin kamar kamar kwalliya ce ko ado ko alamar ana cikin harkar ah, na'am yan wa idan muka saurari wannan muryar sai da magana ta da tsayi ya yi ta jero references wanda har yake tabbatar da cewa duk mutumin da zai yi wurdin da ya wuce ɗari mai himma da zai yi wurdin da ya kai dubu ya ce wanda yana buƙatar ya ɗauki calbi wanda kaga a nan yana tabbatar da cewa calbi yana daga cikin abin da ke karfafawa wajen mutum ya yi wurdi hasali ma ya yi aiki da shi ya kuma dinga jero adilla wanda ke tabbatar da cewa lallai calbi imamu suyuti ya rubuta littafi kuma a littafin da ya kawo hadisai akan talbi ingantattu to wannan ku cycling din wannan magana imam suyudi ya dauko hadisai hadisan nan nawaye na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan talbi ingantattu to idan ku haka ne ashe muna da hadisai ingantattu daga bakin sani umar rijiyar lemu a kan calbi to ta yaya ma calbi ya zamto ana tattauna cewa wai calbi ya halatta ko kuma calbi bai halatta ba ai wannan ya zama hadisi daga annabi aka ce maka kuma akan calbi kuma ingantacce kafin nan kuma ya ce ya haɗu da wanda ba su inganta ba mu je gaba wanda zai fara ba da misalai daga wasu malamai wanda su ma suna aiki da calbi kuma magabata ne wanda suke musulunci ya yarda da su a tsarin ilimi نعم آه، الإمام الذهبي عليه رحمة الله أتكين ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري التي تافن سير أعلام النبلاء ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري يا كاو تشوى يحيى بن معين هنا تشوى كان يحيى عفوا نجي يحيى آه، يحيى بن سعيد القطان نكي سون على الأنصاري تشوى كان يحيى كان مع يحيى بن سعيد القطان مصباح يدخله في ثيابه يسبح به wato yake cewa yahya ibn sa'id al-qattan yakan riƙe tasbi wanda yake boyewa a cikin eh, rigarsa yana tasbihi da shi wato baya fito da shi fili don kada mutane su ga kamar yanayi shi kuma wani abin da ya shiga zuciyarsa saboda haka sai yake sa shi a cikin rigarsa yana boyewa kada mutane su gani mun faɗi cewa tarjamar alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin almajirinsa wanda ya rubuta akan tarihinsa mai suna aljawari wa durar fi tarjamati shaykh islam ibn hajar mujalladi uku to a ciki ya kawo cewa shi ibn hajar alaihi rahmatullah wata rana yana zaune da almajiransa bayan sallar isha'i suna muzakara wato suna bitar karatuttukan suna na ilimi sai ya sanya casbinsa karkashin eh, wato cikin rigarsa ta cikin rigarsa ta yadda babu wanda yake ganin abin da yake cikin rigarsa to duk lokacin da cirbin ya faɗo to sai a ga alamar bacin rai tare da haka a fuskarsa domin yana son ya yi ambatan Allah a cikin kowane lokaci kamar da Allah ce ya zikuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kowane lokaci su zama cikin ambatan Allah annabi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta siffanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa kana yadhkurullah ala kulli ahyani yanzu waya ta kwace mana wannan saboda haka wa yana danna wayar sa kiyama muku urin wa alhamdulillah alhamdulillah ina tunanin da mai isu da wannan a cikin malamai rayayyu wanda duka sun tabbatar da cewa akwai calbi yana da asali a cikin addinin musulunci idan mun kula yan uwa kamar yadda na faɗa na alkawari cewa wannan karatun namu abinda zai fi duba ga shi shine za mu ɗauko fatoyi ne na iya zallan malaman wahabiyya wanda suka tafi akan halaccin calbi ba don wani abu ba sai domin za mu tsame wanda muka kawo su a gaya mana a wahabiyanci suwa suka rage idan muka tsame wa'annan wanda muka kawan to waye ya rage a wahabiyanci ko salafiyanci ko izala da ya kai a jimriyarsa bayan muryan wa'annan manyan zakakuran malaman wanda za mu kawo su kamar yadda nake haskawa na haskawa ne idan karatu ya fita da kyau kalmar cewa wai talbi ana ta tattaunawa a'a ya halatta ko bai halatta ba Matsala ce ta wata manufa na wani mutum shi kadai da ya san matsalarsa sai almajiransa suke taimaka masa a kai menene shine wanda ya yi magana yana neman da ya zai sare shi a wuya tunda zaka ji da abin da zai ce tsohon minista wannan tsohon minista wannan kalmar kalma ce ta haushi kalma ce ta jin raɗaɗi kalma ce ta hasada kuma wallahi daga cikin abin da yake cikin rubuce a tsari na ubangiji shine kada ka kuskura ka saka wani daga cikin bayin Allah kana masa hasada Al'imamin imamu sha'rawi yana cewa idan ka dage da yi wa mutum hasada ni'imar da ya samu nan kai kuma Allah zai haramta maka ita shi yasa wasu ke ce la tahsudan la tahsudan imri'in ko kuma la tahsudan shay'an ala ahadin wato salil ilaha alladhi a'tahu yutika au kama kana fil bait ma'ana dai kada ka yi hassada la hasudan fimri'in kada ka yi hassada a cikin wani abu na ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sanil ilaha alladhi a'tahu ma ga Allah da ya basa yobe ka sai baka amma wani abin kunya ne a ce ka diyar da kai kana buɗe ka san cewa abokananka masu ilimi duka sun tafi akan cewa lallai talbi ba haramun bane kuma yau a kaddar cewa idan mun yi maganar sani umar rijiyar lemu mun saka muryar sani umar rijiyar lemu yanzu nan ya halatta calbi ya kawo gima-giman malamai na duniya ya kawo littattafai ke nan su ah, to ai sani umar rijiyar lemu ya janye ni ma'ana ya shi na dariƙa ya dawo kuma dalili shine kawai ana so a aibata wasu sani umar rijiyar lemo ya janye wasu akan calbi to idan sani umar rijiyar lemo ya janye wasu akan calbi to alhamdulillah to ya zami da wa'in wanda da yi ardin a cikin littattafai shin su ma sun janye wasu ne sun zama bid'a suka fita daga bid'a shi yasa wannan kalmar bid'a da kuke amfani da ita kowa a ce dan bid'a dan bid'a to za ta dinga cin ku kenan har kan gadajen matan ku domin kuna jefan musulmai da sunan nakin da bai kamata ba kuma an dinga bayyanan ku ne yan bid'a za ku yi turguza abin da kuna kansa malaman musulunci dukkansu malaman musulunci kar'an ba za ka ɗauko malami ɗaya tak a cikin malaman musulunci wanda ya ce maka calbi haramun bane ba za ka ɗauko wannan malamin ba a cikin malaman musulunci kuma yau za ka samu malamin musulunci hadisin da aka rawaita na manzan Allah wanda mun kawo references a cikin hadisan kacca-kacca wanda mun albani ne kadai ya so ya soke hadisin kuma muka bi hadisin muka kwato wannan abin da ya faɗan muka tabbatar da shi a cikin littattafai hatta shi albanin ya raunata hadisin ne dan akan tarbi kuma ya je gaba ya inganta hadisin akan wata abin sa a cikin irwa'ul galil to ishe idan har albanin kansa ya samu ya yi gaure a kan hadisin calbi to yaya kuma za a yi da hadisan da ya inganta daga annabi muhammadu sahabbai ba sahabi ɗaya ba ba sahabi biyu ba ba sahabi uku ba matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗakin manzan allah tana da calbi mai dubu biyu kuma tana jan wannan calbin kuma manzan allah sallallahu alaihi wa sallama bai hana ta ba wannan shi ake nufi da sunna ta ƙaririya bakin jahili ne zai ce maka wai manzan Allah bai ja calbi ba sai haka ni ba zan ja calbi ba abinda annabi sallama bai yi ba idan ya ga ana yi sunan wannan abin sunna ko da shi bai yi ba in ya ga ana yi ya tabbatar da mutum akan wannan abin kuma manzo sallama ya ga tana yi ya tabbatar da ita maganin da zamu saka na gaba shine maganar marigayi malam albani wanda wannan maganar ta cikin maganar da sai da na ji kunyan kalaman da malam albani ya akan calbi domin hujjar da ya dauko hujjan a kansa take ba akan masu yin amfani da calbi ba kafin mu je ga malaman wahabiya wanda suke kan wannan fahimtar kusan gabaki ɗayansu sai raunanan cikinsu wanda ba su da karfin fahimta ko kuma suka samu zamiya su ne wanda ba su da calbi ba a cikin wahabiyanci mu je gaba da Allah ku saurari maganar albani wanda ya yi akan wannan kadiya na calbi insha Allah ga batun albani akan calbi insha Allah ana gwada dacewa ko rashin dacewa da yadda sahabbai suka yi handilin abu ibn mas'udin da ya ga wani da carbi kwacewa ya da ya rafka mai ce ka zo da bid'a ta zalunci ya ce sahabbai ba su zo da wannan ba wato aikin sahabbai hujja ne inkarin sahabbai hujja ne zuwa da abin da sahabbai ba su zo da shi ba dalili ne akan ai inkarin abin to wannan shine jawabin albani akan talbi wanda albani yana magana akan cewa talbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai ba su yi ba kuma aikin sahabbai hujja ne wannan abin kunya ne kaman albani wanda yake da'awar cewa shi masanin hadisi ne har ya sa wa kansa sunan shi shi ne albani ya zo yana cewa sahabbai ba su yi ba sahabbai ba su da calbi hasali ya kawo magana wanda yake mai rauni wai abdullahi bin mas'udin ya ga wanda calbi ya kama ya tsinka ya jefar to sai me ka kawo maganar manzon Allah sallama annabi sallama ya ga matansa tana yi ya bata da shi imamu ali alayhi salam wanda abdullahi bin mas'ud in an tara miliyan din su a cikin sahabbai a tabbaci magana maganar ma ya inganta ba su fi karfin su zauna gaban imam ali su ta shan ilimi ba su koshi biliyan din sa imamu ali nan na da calbi ya kai ga kuma imamu ali alayhi salam yana ganin calbi a hannun almajiransa kuma ya tabbatar da su ci gaba da yi Ganin sai tuna safiya matan manzon Allah tana yi ganan ɗaya daga cikin baran annabi wanda bawan ma'aiki ne baransa ne mai hidimta masa shi ma yana yi abu safiya yana yi calbi ne hannunsa ga wanda ya fi kowa yawan hadisi a duniya sai na abu in ka ce masu calbi yan bid'a ne to wanda ya fi kowa rawaito hadisi duk hadisan nan yan bid'a ne hadisan da ka ibi hadisai ne dubanni ka mai da su hadisan bid'a kuma sai na abu yana da calbi calbin ma nasa buhu buhu ne jaka jaka sai na abu huraira sahabban annabi mun kirga sahabi goma sai na burera yana da salbi ɗaya kawai mai dubu goma calbi namu calbin gaba ɗaya ɗari ne calbi ɗari ne idan muka dinga kirgowa wani na calbi dubu kaza wani na calbi dubu kaza sahabban annabi dai kaje daga mai buhu kaza sai mai buhu kaza sai mai dubu kaza haka sahabban annabi suke rike calbi amma san zuciya da hassada da neman kawai sai kowa ya yi magana ya sa an rufe ido dan kankanin matsala wadda bai kai a yi magana kawai ya halatta ko bai halatta ba ko kuma ni ga ra'ayi na ka wuce ka faɗi ra'ayinka ne ba dole a yi amfani da ra'ayinka ba amma ya sa a yi hudu ba yau a yi gobe a yi wa'azi yau a yi wa'azi gobe dan ran da wani magana kuma sai mun yi magana ba dan wani abu bane burin mu shine ba burin mu jayayyar ba mu kaffafa wannan jayayyar ta hanyar fito da dalilai wasu ne ba suna ta magana kawai abin da suke shine sun ji dan uwansu yana hassada ma wanda ya fi shi shikenan ni Allah dauke shi ya bashi minista kai ma ka nema in kana son minista ka nema abu ne na siyasa tun da kana aiki ma 'yan siyasa kamar yadda da kan ka faɗa ka yi aiki ma gwamnawa ne ka yi aiki ma, kansilawa ne to in kansila ne ya ma hanya ta hanyar ciyaman ɗinsa ya maka hanya in gwamna ne ya maka hanya ta hanyar shugaban ƙasansa kai ma ka saka wannan sunan shikenan kamar yadda kace daktarancin ma ka je ka yi ne dan wasu suna maka iya yi to shikenan sai ka je ka nemi wannan sunan minista din ta ko halin gagane ka nemo ka samu kanka amma kada ya zama kuna mana wasa da addini a tala'u biddin bai kamata ba abinda kun san cewa fikirar ku ne fahimtar ku ce idan an yi magana yan uwa malamai ne muke da su anan littattafai ne burjuk wanda duka mun ja layin su na wahabiya ne kuma suna tafe akan tabbatar da cewa lallai yin wato amfani da talbi ja'izi ne kuma su ba a ce musu yan bid'a ba ku ƙara sunansu akan kan sunanmu yadda albani kun sako shi a ciki a fantami kun sako shi a ciki fahimtar fantami akan calbi fahimta ne na kafi wahabiyawan duniya masu adalci masu ilimi fahimtar fantami akan calbi a kansa wannan fahimtar dukkanin wahabiyawan duniya suke masu ilimi kuma shi kanshi ne maganan bai saba da maganan fantamin ba shi ya sa ku kullum yana ɗaukan kadiyar yana kai ta wani waje ta yaya ne zai ɗauke ta sai ya tashi yi magana ana maganan shi fantam ya ce calbi ja'izi ne shi kuma ya tashi ya ce calbi ba abin ibada ba ne, a calbi ba ibada ba ne, ba a sharɗanta calbi ba a musulunci a'a fahimtan alfantami ne. calbi ya halatta ka ja shi a matsayin kirge zafin kai zafin kai da rashin fahimtar addini a baya ya sa har sun je sun yi shishigi sun tsinka calbin wasu amma ilimi ya karu musu sun gane cewa lalle calbi din nan ba haramun ba ne calbi ja'izi ne abin so ne shi na alhamdulillah wannan abin ai ba masa ne yayi kokari kai ma kai koyi da shi ka ce to ina daidaitun da fanta mai kawo to kai ma ga dalilan kai amfani da su amma idan an tashi sai murda maganan a'a ba zai dauki asalin maganan ba za mu saka muryan fantami ba dan muna so mu sake ji ba daga nan kuma sai mu koma kuma ga malaman su kamar yadda na faɗa insha Allah ga maganan fantami akan calbi na'am duk yadda wani saba maka har kai zagin a akan sai idan ka yi magana san addini ba daga mutum ya dan fara karatu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 to alhamdulillah kun ji jawabin malam isa ibrahim fantami wanda kamar yadda na faɗi wannan jawabinsa jawabinsa shine fahimtar mafiya yawancin wahabiyawa mafiya yawancin salafawa ba su ma ɗauki fahimtar ibn taymiya akan wannan kadiyar ba ko maganar malam isa ibrahim fantami kamar yadda na faɗa ina kara nanatawa ni fahimta ta ta saba da fahimtarsa domin shi a fahimtarsa shine calibi kawai ya halatta riƙe kuma alhalin ba haka bane sharbi ba halitta bane sunna ce takririya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya ga ana yi annabi sallallahu ya tabbatar da ayi wannan kaga shine sunna takririya ko da manzon Allah bai abu ya ga ana yi to ya halatta wannan abun. kuma a cikin ibada ake yin sa ya zama takririyi ne abin hasali kuma sahabbai sun rika silsila sun yi amfani da shi amma kamar maganar da Malam Isa Ibrahim Fantami ke cewa shi bai da talbi ko daya yana bukatar ya tabririn kansa kada su ce idan ya zawo rike calbi ne ko na abu kuma ya ce yin amfani da calbi bai kai yin amfani da hannu lada ba wannan dama haka yake alar rasu wal aini idan mutum yana yin wurdan da yake ana kidaya su da hannu ya kidaya da hannu malamai abinda duka suka tafi cewa yi da hannun yana da lada fiye da yi da calbi ma'ana ya fi lada akan yi da calbi ma'ana ashe yi da calbin na da lada hira calbin ma yana da lada ma'ana tafdil an ce kaza ya fi kaza ma'ana ba yana nufin kazan babu shi bane akwai shi kenan na farko kenan kuma kamar yadda malam isa ibrahim fanta muke cewa ba su hana a yi aiki da lasifika ba dan uwa ya ban shawari ya ce to in haka ne ya kamata anan ma malam isa ibrahim fanta ya fito ya faɗa musu kiran sallah ba da lasifika ba ya fi lada kuma ya kamata a cire sifikun da ke masallacin malam isa ibrahim fantami domin yanda aka fi so a yi da yanda annabi yake yi da baka ake yi kawai to sai a yi amfani da wannan to wannan shine kawai kamar dan shawarin mu kaɗan a masu wannan fahimtar fahimta na gaba yan uwa shine duk wanda kaga bai fahimci wannan maganar nasa ba kuma ba salafi to akwai wani abu na dakikanci a kwalwarsa domin baya bibiyan karatun tuka. malami na farko da za mu kawo maganansa shine kamar yadda muka faɗa da mu kawo maganan wato sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin a cikin littafin sa fatawa wa aqwal wa sharh wa tafsir muhammad ibn salih al-uthaymin wanda an tambaye shi game da matsalar talbi menene sheikh salih al-uthaymin yake faɗi na'am shek sale al-usaimin shi za mu fara kawo fatawarsa akan talbi fatawan farko na shek salih al-usaimin yana cewa su'alun an mai tambaya halit tasbihu bil misbahati bid'a wa kama yaquluna bi annaha bid'atun hasana wa hal fil islam yud'a hasana an tambayi shek salih bin usaimin shin yin wurdi da yin talbi da hannu bid'a ne jan wurdi da salbi shin bid'a ne in ji malaman da suke tambayan shi shin a ja talbi a yi wurdi wannan bid'a ne ake tambayan shaksa salih bin usamin wa hal islami islam bid'atun hasana shin a musulunci akwai wani abin da ake cewa bid'a mai kyau ma'ana idan jan talbi bid'a ne kuma gashi mun ga ana yi wasu su ce mana bid'a ne mai kyau manzon Allah bai ba amma bid'a ne mai kyau a yanda wasu suka tafi kenan suke tambayan shi shek salih ibn Uthaymin ɗaya daga cikin malaman wahabiya wanda duk wani mai rai a yau a duniya ba wahabi bai kai salih ibn Uthaymin ba ah, insha Allah za mu yi kwatin sai mu dawo a na biyu.